yanzu da muke magana safiyar rana asabar ce wadda ta daidai da uku ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara daya daidai da 17 ga watan april shekara ta dubu biyu da goma. wannan shine kasar na goma sha biyu daga cikin jeren gyan karatuttukan littafin الفتوى الحموية الكبرى تشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الله مرأوك كن سلكي غافر تامشي a karatunmu na ƙarshe mun tsaya a daidai gabar da asali ba ita ce gabar da ta kamata a tsaya ba don haka za mu ɗauko can baya daga inda ya ce wa hazihi ta'awilatu mawjuda <clears throat> an ga wurin wa hazihi ta'awilat al-mawjudatu al-yawm وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل ابن شورك في كتاب التأويلات وذكرها أبو عبد الله محمد ابن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس أنقلوا؟ mala yana magana dangane da ta'awilat wato irin ta'awilin da ake wa ayoyi da kuma hadisai musamman ayoyin sifat domin ina son ku gane asalin wannan littafin ya zo ne don ya bayyana ma'anar ayoyin sifat da kuma ya bayyana hadarin da masu yin ta'awili game da ayoyin sifat littattafansu da su kansu da kuma ainihin wato hadarin da ahli sunna ke fuskanta in yana karatun waɗannan littafai sai ma da yake cewa wa hadhihi ta'wilatul mawjudatul yawm bi aidin nas waɗannan irin ta'wilat a yau waɗanda suke hannayen mutane abin da yake nufi da hannayen mutane irin ta'wilat din da ake jin asha'ira da malamai na kullabiya da maturdiya da sauransu suke yi a yau mislu aksarar ta'awilatin lati zakaraha abubakar ibn furak misalin mafi yawancin ta'awilance ta'awilancen da abubakar dan furak ya ambata fi kitabin ta'awilat a cikin littafin shi a ta'awilat tare da cewa ina son ku gane wani abu ba su 'yan bid'an nan suna da wata matsala matsalar su ita ce a daidai lokacin da ibn furak yake yake raddi zuwa ga waɗanda suke ƙin kafa hujja da hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi yana ƙoƙarin jam'i tsakanin wasu hadisan a in ya zo wannan aikin kuma sai ya rinka ɗibo hadisan da suke sun shafi sifat yana bi yana ta'awilin su yana murɗe ma'anonin su kun ji inda littafin shi ya zama abin suka kenan wata ran kuma sai ka ji muna kafa hujja da littafin shi kuma muna yaban littafin saboda anan kuma yana ɗauko hadisai musamman waɗanda suka shafi fiƙihu suna karo da juna a cewar wasu sai kaga yana ɗauko hadisan yana bayyana yadda za a haɗa tsakaninsu misali da hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce hiya babu minka ai in ka shafi azzakarinka kana da alwala alwalarka ta karye ba domin ai gabarka ce misali yanzu mutum yana da alwala don ya taba hannun shi sai a ce shikenan alwalar shi ta karye to ka ganin sai annabi ya ce ai azzakarin ka gabar ka ce sallallahu alaihi wa sallam. a wani wuri kuma sai ya ce man massa zakarahu falyatawadda wanda da ya taba azzakarin shi to ya sake alwala yanzu kun ga waɗannan hadisan in ka dube su a zahiri ɗaya na cewa in ka taba eh, azzakarin ka alwala ta karye ɗaya kuma na nuni akan cewa bata karye ba to littafin ibn furak ta samu daga cikin hidimar da yake yana ainihin kokarin fitar da cewa waɗannan hadisan babu rudani a kansu to anan suwa yake wa rabbi mu'tazila mu'tazila waɗanda suke zargin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama cewa akwai contradiction a cikinsu akwai conflict akwai rigingimu suna karo da juna sai kokarin cewa ai hadisan ba su da rikici to suwaye mu'tazila a nan najeriya a hausan mu ta zamani su ne yan ƙala ƙato ko kuma waɗanda ake cewa yan ƙur'aniyuna sakamakon irin wannan rudanin sai su ce to don haka hadisi ba hujja ba ne sunna ba hujja ba ce sai ibn fara ya zo ne musu rabbi ko to a daidai sadda ya zo ne musu rabbi shi a wurinsu ahalus sunna ne yake wa 'yan bid'a rabbi waɗanda su ba su yarda da sunna ba kai tsaye to amma ka ɗauko shi kuma ka haɗa shi da ahli sunna na asali sai kuma a same shi a cikin wancan aiki da yake to yana yi wa wani bangare na sunna din dameji shine yana ta'awilin hadisai waɗanda suka zo game da ayoyi eh, game da sifofi ko kun fahimta don haka a nan suka muke yi game da littafin shi a can kuma sai ka ga wata ran ana yabo game da littafin shi to yabon yabo ne na janibi alhadisi da kuma janibi alfiqhi amma an aka zo aljanibul aqdi to anan kuma littafin shi saqitun littafin shi ya zube ko kun fahimta jama'a to shine malam yake cewa irin waɗannan ta'awilat da shi ibn farak ya rinka faɗin su a cikin littafin shi mai suna ta'awilat na fara bayyana mana a makon da ya wuce cewa mai ta'alikin nan shi professor tuwajiri ya ce wannan littafin fa yana da suna wajen guda goma sha hudu amma mun sunan da aka fi sanin shi anan shine mushkilul hadisi wa bayanuhu an fahimta ko amma ibnu taymiya ya kira shi da kitabut ta'wilat an fahimta to sai yake cewa wa zakaraha abu abdullahi muhammad ibnu umar razi kuma irin waɗannan ta'awilat ɗin waɗanda ainihin razi ya ambace su a cikin littafin shi allazi sammahu ta'sisu taqdis wanda ya kira littafin da cewa ta'sisu taqdis wato wai sanya harsashi game da tsarkake Allah madaukakin sarki ƙoƙarin tsarkake Allah maɗaukacin sarki yake yi daga wasu siffofi waɗanda shi a tunanin shi na ƙasa ne a ce Allah na sama na ƙasa ne a ce Allah na sakuwa ƙarshen dare to sai ya kawo ƙa'idodin da za a bi a tsarkake Allah garin nan kuma fa sai ya rusa ainihin siffofin Allah masu dama daga ciki wannan littafin ne nake gaya muku ibnu taymiya ya mishi ainihin wato rabbi a cikin wajen ainihin mujalladi hudu Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai yake cewa wa yujadu kafirin min hafi kalami khalqin zairi haula kuma ana samun irin waɗannan ainihin wato ta'awulance ta'awulance a littattafan da yawa daga cikin halittu wato littattafan da yawa daga cikin ainihin mutane ko malamai ban da waɗancan guda biyu ma kamar waɗanne sai ce mislu abi ali al kamar a cikin maganganun abu ali al shugaban mu'tazilawa ne shi ma ainihin ana samun ire-iren waɗannan ainihin maganganu na shi ko an fahimta jama'a shi nan a ƙasa ya ɗan yi tarihi shi yake cewa huwa muhammad ibn abdul wahab ibn abdulsalam al-basri abu ali al-jubba'i ahadu immatul mu'tazila imamun fil kalami wa qad akhadha hadha al-ilma an abi yusuf yaqub ibn abdullah al-basri رئيس المعتزلة بالبصرة في عصره وعنه أخذ أبو الحسن الأشعري علم الكلام ومناظرته معه مشهورة في الإخوة الثلاثة توفي سنة ثلاث وثلاثمائة عاش ثمان وستين سنة له عدة مصنفات منها الأصول والتفسير الكبير والأسماء والصفات أصلي وانا أبو علي الجبائي كنت تكتن سنة شيني محمد دان عبد الوهاب دان عبد السلام mutumin ƙasar basra abu ali aljubba'i ɗin ainihin wato alkunya shi da kuma ainihin nasaba shi ɗaya daga cikin ainihin shugabannin mu'tazilawa ne a wurin shi ne abu abul hasan al-ashar ya koyi wannan aƙidar saboda da mahaifin abul hasan al-ashar ya rasu sai shi wannan ainihin wato abu ali aljubba'i sai ya auri uwar wannan ainihin abul hasan sai ya taso a hannun shi suka yi ta mukabala bayan ya kai shekara arba'in har dai al'amari ya kai kawai sai ya rabu da wannan aƙidar amma dai bai dawo ahli sunna ɗari bisa ɗari ba ya bar aƙidar inkarin sifat don mu'tazilawa su ba su yarda a ce Allah na da sifa ba gaba daya to yanzu ya bar wannan aƙida ta inkarin sifat sai ya ce ya dawo ahli sunna to ahli sunna da ya dawo amma ba original ahli sunna ba domin ya yarda yanzu da cewa Allah yana ji Allah yana gani Allah yana da kaza Allah kalamu da makamantansu amma bai yadda da sifat al-khabariyya ba har yanzu bai zama ahlus sunna ba kenan amma a wurin mu'tazila fa sai ce ya zama ahlus sunna to har sai da ya haɗu da almajiran almajiran imamu ahmad bin hanbali tukuna so karantar da shi sa'an nan ya dawo sunna alhamdulillahi za a iya cewa an haɗa shi da da ɗari bisa ɗari amma tare da haka saboda waccan bid'a da ya taso cikin tafa a cikin wasu maganganun shi akwai wasu abubuwa waɗanda ya zama a ƙudundune ne waɗanda ba su fito ƙarara ba baya iya fitowa ƙarara ya sarraha su saboda bid'a guba ce jama'a yana da wahala mutum ya tsotse ta ya amayar da ta gaba da Allah ya kiyaye yana da littafai da yawa da ainihin ya rubuta sannan kuma haka Abdul Jabbar dan Ahmad Al-Hamadani shi kuma wannan ainihin sunan shi cikakke abdul jabbar dan ainihin wato ahmad dan khalil abul al alhamazani mutumin hamazana ne almashhur bil qadi abdul jabbar an fi sanin shi da alqadi abdul jabbar yana ɗaya daga cikin ainihin shugabannin mu'tazilawa shafi'i fil furu' waliyal qada rai ya ainihin wato ya alƙalanci a garin rai tuwasiya sanata hamsa ashara wa arba'a ya rasu hijira na da ɗari hudu da goma sha ah, hudu ko lahu tasnifatun kasira kasira yana da littafai da yawa da ya rubuta minha dala'ilin nubuwa daga cikin littafan shi da ya rubuta akwai dala'ilin nubuwa akwai tabaqatul motazila akwai kuma sharhul usulul khamsa duk waɗannan malam ya ce a duba tarihin shi a cikin tarihu bagdad da mizanul itidal da lisanul mizan da sayru alamin nubala da shagaratu zahab tare da ainihin shafukan dinna ta kaita mana ne to sa'an nan da abul wafa ibn aqil da abul wafa ibn amin ketare ko da abul husain al-basri abul husain al-basri shi kuma yace shine muhammad dan aliyu dan tayyib al-basri abul husain قال عنه ابن كثير شيخ المعتزلة wal muntasir shi babban ainihin wato abin nan ne me yake da suna shugaba ne na mu'tazila malamin su ne kuma mutum ne mai taimaka musu wal muhani an zimamihim bitasanifil kafira kuma shi babban lauya ne wato solicitor general ne gare su ne kare su ne kana fasihan baligan mutum ne wanda yake mai fasaha da balaga ahda a a ilmul kalam ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ne a ilmul kalam ya rubuta littafai da yawa jama'a littafin shi mafi girma da ya rubuta tun a san da ya rubuta shi aka ce mujalladi ɗari ne mujalladi ɗari ne amma da yawancin shi ya bata sai ɗan kaɗan daga ciki da aka buga kuma muna da shi a makarantar ne. za ka ga an fi ce mishi ibnu aqil to za ka je ana yaban shi a babin ilimi amma a wajen tauhidi fa Sakut <laughs> shi yasa yana daga cikin alkhiran al-imam az-zahabi a cikin sayar alamin nubala in ya gama tarihinka duk da darajojinka na ilimi sai ya zo ya faɗi aƙidarka don kada a ruɗu da kai a wasu wurare da ta iya yiwa a ji cewa an ruɗu da kai ne. sannan wa abi hamidin al-ghazali da kuma al-imam al-ghazali da kuma ainihin wato yake cewa wa gairihim da ma waɗansu malaman sai ce to waɗannan irin ta'awilat da suke ambato a cikin gafansu hiya bi ainiha at-ta'awilatu allati zakaraha bishr al-muraisi su ne dai asalin ta'awilat din da bishir al-muraisi ya rinka ambata allati zakara hafi kitabihi waɗanda ainihin wato ya rinka ambatansu a cikin ainihin littafin shi yana da littafi kitabu tauhid ko kuma kitabu kufrul mushabbiha waɗannan littafan suna daga cikin wato ainihin littattafai waɗanda al zahab ya ambace su a zahiri waɗannan littafan suna daga cikin littafan da suka ainihin ɓace to bishir ya ambaci ire-iren waɗannan ta'awulance ta'awulancen wato ina son ku gane wata magana ibnu taymiya yake so mu gane yana cewa ne idan ka ce waɗannan ta'awilat da kuke wa rabbi a yanzu me fa'idar yi musu rabbi, masu su sun mutu sai a ce gaskiya sun mutu amma sun rubuta su a cikin littafansu in ka ce to ai littattafan bishir din ma sun bata sai a ce to ai irin wannan ainihin theorist ɗin, irin waɗannan ka'idojin da waɗannan methodologies hanyoyin da ake bi ake ta'awili din su ne dai irin waɗanda bishir ya faɗa kuke kyama a rabbi yanzu to ai suna nan su ne su ibnu farar suka faɗi su ne su gazali suka faɗi a cikin ihya ulumuddin su ne duk waɗannan suka bi suka yada a cikin su waɗanda waɗannan littattafan har yanzu ana karanta su ana hujja da su ashe kenan akwai buƙatar a bi a rinka dandake waɗannan maganganun kenan mutuwar bishir da jaham da ja'ad da makamantan duk waɗannan ainihin waɗanda suka kawo wannan rikicin mutuwarsu ta yi daidai da karin maganar bahaushe da cewa an kashe maciji ba a datse kan shi ba akwai matsala domin har yanzu a najeriya da hausa ne da yarabanci da turanci da duk wani yare masu yin tafsirai waɗanda suke da waɗannan aƙidoji za ka ji suna yaɗa waɗannan aƙidojin ko kun fahimta jama'a ashe kenan har yanzu akwai buƙatar a ci gaba da karantar da mutane game da haɗarin wannan aƙida ina fata an gane sai malam yake cewa a kana كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء tawil wa وإبطاله aidan ko da ike a cikin maganganun wasu daga cikin waɗancan da aka ambata zaka ga kuma wasu suna raddi game da ta'awili da kuma ɓata ta'awili kamar wa kamar shi ibn farak din zaka samu yana kokarin raddi game da masu yin ta'awili a daidai wannan lokacin shi ma kuma ya fada cikin ta'awili mafi haɗari kamar ibn hazmin a cikin almuhalla ibn hazmin a cikin almuhalla zaka ga yana faɗa da cewa dan ne ba za a yi riko da sunna ɗari bisa ɗari ba yana raddi ga su baji da makamantansu a daidai wannan lokacin sai kuma ka ga shi ma in aka zo babin tauhidi yana raddin irin waɗannan sunnonin jama'a kun fahimci wannan da kyau sai malam yake cewa walahum kalamu hasanun walahum kalamun hasanun fi ashiya kuma suna da kyawawan maganganu waɗanda suke game da waɗansu al'amura wa inna ma bayyantu malam ibnu taymiya yace abin da yasa ne bayani akan cewa anna aina ta'wilatihim hiya aina ta'wilatil bishr al-muraisi a bishr hiya muraisi abin da yasa na ce ta'awilin su da suke shine dai asalin ta'awilin da bishir al-muraisi yayi wa yadullu ala zalika kitabur radd allazi sannafahu Usman ibn Sa'id ad-Darimi abin da ke tabbatar da haka shine littafin raddi da babban malami Usmanu dan Sa'id ad-Darimi ya rubuta ahadul a'immatil mashahir fi zamanin Bukhari ɗaya daga cikin shahararrun malamai a zamanin Bukhari sannafa kitaban ya rubuta littafi ne sammahu ya sanya wa littafin raddu Usman ibn Sa'id alal kadhib al anid raddun Usman dan Sa'id ga maƙaryaci mai tsaurin kai fi maftara alallahi Allah fi tauhidi game da ƙaryar da yawa Allah madaukakin sarki haka fihi min at-ta'wilat wannan malami shiwa shi darimi ya ba da labarin irin ta'awilance ta'awilance bi ayaniha keke da keken waɗannan irin ainihin wato ta'awilance ta'awilance ya faɗe su an bishirin almuraisi cewa daga bishir ne almuraisi haka shi bishir yake yansu bi kalamin da maganganun da ya katabe an almuraisiya adu biha shi ya yi maganganun da suka fahimtar da mu cewa shi bishir almuraisi ya fi ƙwarewa da gwanancewa da iya zama daram dam akan irin waɗannan aƙidojin fiye da su ibnu furak fiye da su ainihin bayhaqi fiye da su ghazali fiye da su ibnu aqil kawai bambancin kenan amma dai dukkan abin ɗaya ne jama'a kuna fahimtar wannan magana ina son wannan maganar ku je ku samu kaset ɗin da ne akan dimokuraɗiyya ɗin nan na yi maganganu ne dangane da aƙidojin masu kafirta musulmi a inda na ɗauko aƙidojin tun daga farkon musulunci tarihin khawarij har zuwa kan abubuwan da suka biyo baya na 'yan ikhwan da irin abubuwan da suka taho na 'yan aƙida ƙala ƙato da irin yadda al'amura suka taho na 'yan waɗannan hawarijawan zamani na najeriya da ake ce musu 'yan boko haram da sauransu in kuka duba za ku ga dukkan theories ɗin ɗaya ne sai dai kawai za ka ga wasu sun fi wasu ƙwarewa a cikin handling ɗin theories ɗin a wajen tabbaka waɗannan ƙa'idojin da bayaninsu wani ya fi wani iyawa abin da ibnu taymiya yake faɗi kenan wannan littafin na darimi jama'a kun gan shi muna da shi ba shi raddul imam darimi usman ibn sa'id ala bishr muraisi ba shi nan hamid al-fiqi wannan wannan littafin wannan littafin za mu ajiye su a nan don ɗaliban makarantar nan su samu su karanta littafan nan abin da nake gaya mana jama'a malanta ba girma ne irin na zakara ba ka girma ka yi dogon wuya ka yi ƙatuwar cinya kirsimeti ta zo ko sallah ta zo a yanka ta a ci a ce ai shi kenan ka yi nama a'a malanta karatu ne ko ka kai shekara saba'in idan abin da ya kamata ka samu a cikin ilimin ba shi ka samu ba to ta gina ba bata shiga ba ne waɗannan littafan jama'a a matsayinka na ɗalibin ilimi sai ka zauna ka karance su gaba ɗaya wannan shine ɗalibin kenan kana karantawa kana karanta kana ƙara girma kana ƙara girma daidai lokacin da duniya za ta ji ga wani malami ya bayyana hakika sai a ji eh malamin ne ashe ko kun fahimta jama'a saboda haka littafan nan za mu aje su a nan insha Allah ta'ala ga su da dama na zo mana da su don su zama wani kyakkyawan misali na waɗannan ainihin abubuwa yau da za mu tattauna a kansu to a cikin wannan littafin ina son ku fahimci wannan gabar da ibnu taimiyya yake cewa maganganun da darimi ya rinka ɗaukowa yana raddi akan bishir waɗannan maganganun daga nan muka fahimci cewa su ɗin ne dai iri ɗaya da nawa da na gazali da ibnu atul da abu ali al da abu jabbar da sauransu sai dai daga yadda darin yake ba da labarin irin yadda bishir yake handlin nashi theories din ake fahimta cewa shi bishir ya fi waɗannan 'yan baya gogewa da fahimta abu amma dai babu bambanci bishir ya ɗarin ce ina fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu to sai ainihin malam ya ci gaba da cewa wa a'lamu bil manqul wal ma'qul min ha'ula al muta'akhirin kuma shi bishr al muraisi ya fi waɗancan waɗanda suka zo daga baya gogewa game da sanin ainihin al manqul irin ayoyin da ake cirowa da irin hadisan da ake cirowa ake musu tawili sannan ya fi su sanin irin maganganun da ake cirowa daga magabata akan wannan aƙida ake bayani da kuma ma'akulat abubuwan da suke hujjoji ne na hankali duk ya fi su sani da kuma gogewa a kai allazina tasalat ilaihim ko min jihatihi waɗanda ainihin wato su ɗinnan sun samu saduwa da shi wannan ainihin wato malami ne ko kuma waɗannan aƙidoji sun samu kawowa ne zuwa gare su ta hanyar shi bishir ɗin aƙidojin sun samu kawowa gare su ne su 'yan baya ɗin ta hanyar ainihin bishir sun marar da usman ibn sa'id bi kalamin sannan sai shi malam usmanu Ɗan sa'id ya yi raddi da maganganun da iza tala'ahu al-aqilu zaki idan mai hankali da kaifin basira ya leƙa maganganun nan ya karanta su alima ya san haqiqata ma kana alaihi salaf zai gano haƙiƙanin abin da magabata suke a kai wata bayyana lahu zuhurul hujja bi tariqihim sannan kuma ta wannan ainihin hanya ta su magabata to ainihin hujja za ta bayyana gare shi karara wa ba'fu hujjati man khalafahum sannan kuma da gano raunin hujjar wanda duk ya saba wa magabata mana idan har ka karanta wannan littafin kusan abin da malam ke cewa za ka gane yadda hanyar magabata take ita ce daidai hanyar da ba ta su ba kuma take cewa ita ce bata sannan kuma ta haka za ka gano cewa hakikanin al'amari ashe lallai malaman salaf wannan maganar ne nake fari ashe lallai malaman salaf ba zama su ba su san munanan aƙidoji da ke kewaye da su ba kwatankwacin yadda yanzu malaman ahalus sunna musamman na najeriya domin ba na faɗin wannan magana da nufin cewa malaman ahli sunna na duniya malaman ahli sunna na najeriya a yanzu sai aƙida ta taso a anguwarsu ta rurutu a anguwar wai su suna ganin tun da dai sun san aikin banza ce to ba ma sa bibiyar ta su san ta keke da keke don haka suka tashi mata rabbi in ka ji rabbin sai ka ji ba rabbi ne na ilimi ba rabbi ne wanda duk wanda ya ji daga cikin waɗanda ke da ilimi da kuma waɗanda suka riga suka shaƙi waccan muguwa aƙidar sai su gane cewa mai yin raddin wawa ne domin abin da yake faɗi ba shi ne hakikarin abin da suka ƙudurce ba na ɗaya kenan na biyu kuma hanyar da ya bi yake raddin misali sai a jawo cewa 'yan shi'a sun ce kaza sun ce kaza sun ce gara sai ce to yanzu kai kaji wannan ya magana banza ce Allah ya kiyaye shirman banza shirman wofi to yanzu wannan ya raddin magana da ya magana ba a shari'a shariyaye da banke-banken hauka kawai ya wuce wannan magana tashi ba za ta sa wanda baya cikin aƙidar ya gano haɗarinta ba ya ƙibi kuma ba za ta sa wanda ke cikin aƙidar ya ga sharrinta ya batta ba da wannan dai jama'a bid'a ta mamaye da yawa daga cikin ƙasashen arewacin najeriya musamman ba don kuma ba saboda ne malaman suna nan a garin suna nan a anguwar aka ƙirƙiro aƙidar ake yaɗa ta ba su santa ba ba su san yadda za su yi mata rabbi ba har sai ta mamaye tukuna ta ci karfin su wannan kuma sai su dawo sai su kafa wa 'yan kungiyar su dokar cewa tun da dai mutanen nan sun zama 'yan ta'adda in fi yi magana akan za su kashe ku to ku daina magana akan su shikenan wai kuma irin abin da za su yi musulmi kenan daga ƙarshe dan haka sai a waye gari su da kansu isu isu aƙidar ta zo ta rarake su ina son ku ɗauki kyakkyawan misali akan waɗannan aƙidu guda biyu waɗanda dukan suna da alaƙa da juna aƙidar shi'a aƙidar shi'a da ta zo a garin guni jihar sokoto ta da jihar zamfara ta yanzu kenan aka zo ana wa'azi na ƙungiyar izala sai wani yaro ya zo ya ce ya zo ya yi tambaya game da shi'a ne aka ce mene ya ce game da shi'a sai aka ce allahu akbar jama'a ga ɗan shi'a allahu akbar ga ɗan shi'a allahu akbar ga ɗan shi'a sai ce ni ba dan shi'a bane aka ce dan shi'a ne su kenan abin da zaka ce yanzu ko da dan shi'a ne da yazo ya ce zai tambaya game da shi'a sai a ce mara ba, idan shi wannan mai wa'azin da ya gama wa'azi ba shi da cancantar ya ba shi hansa sai a ce wani sauka na hau kai eh bismillah a girmama shi ne tambaya ina tambaya ne na ji mai wa'azi ya ce yan shi'a sun ce kaza mu kuma muna shi'an nan amma mu gaskiya saboda Allah ba mu taba ji malaman mu sun ce kaza ba sai a ce Allah ya saka maka da alheri jama'a wannan bawan Allah mai son gaskiya ne a yaba mishi sai a ce ita wannan maganar da malamin can ya faɗi don dama tunda an san za a yi waɗannan maganganun to za ta tawo da guzurin littattafai sai a zaro sai a ce kaga wannan littafi ɗaya daga cikin limaman shi'a ne yayi ko kasan littafin mai yiwa mai saurare ne dan goyon baya ne da ɗumin kirji sai a ce mishi to ka ga littafin ka ga inda magana take sai a karanta abin da aka yi kenan a nan ƙofar doka lokacin da aka zo 1980 ana wa'azin izala malam adamu ƙofar doka din nan da ya rasu Allah ya gafarta mishi asalin shi dan dariƙa ne wanda yayi taballu'i a cikin dariƙa sai ya ji ana wa'azi ana cewa a jawahiri ma'ani an ce kaza an ce kaza sai ya taho da ya zo ya ce ya zo ya tambaya ne aka ba shi dama ce waɗannan maganganu da kuke faɗe duk sharri kuke kuma duk ƙarya ne don ga jawahir ma'ani na na zo da shi babu waɗannan maganganu shi asali ɗan ɗariƙa ne amma bai bi amma a cikin malami ne don haka kullum yana ta karantar da risala shi da muktasar hmm. wannan kuma ya yarda shi ɗan gari ne amma yana da littafi yana ajiye da shi yana ɗiban falala ne amma baya farantawa sai da haka sai ji an ce sai ya sai kwakwalwar shi ta gaya mai wannan littafin da ni ina da shi kai wannan ƙarya ne ashe bai karanta ba ya zo da abin shi ya ce ga littafin abu mai Allah ya sa a lokacin nan saboda shiri ha akan gano mai dogon kari mai gajeren kari nan da nan ko sai aka zo aka bude aka ce mishi ala ta malam gashi wallahi da yana karanta ya fashe da kuka yace sun cuce mu yace sun gaya mana kaza sun gaya mana kaza ashe kaga ashe misali yanzu shi da ya zo din ya zo a dan ahli sunna ne a'a to da yawa jama'a akwai waɗanda yake wallahi al'azim ina son ku gane duk wata aqida an aka kafa ta zaka ga elites dinta. wato masu iliminta masu wayewa kanta waɗanda su ne direbobin abin ba su wuce mutum uku ba sauran duk fasinjoji ne taragwai ne bi suke yi idan ka faɗi wata magana ka ce an ce ka za a yi da kusa ce karya ne don ba a yadda a fito musu da waɗannan abubuwan to kai kuma in ya zo wurinka in kai mai hauka ya tabbata kenan karya kai amma in ka ce kaza in ya zo ya ce a ina ne sai ka ce ga inda maganar take da inda maganar take da inda maganar take da inda maganar take sai ga jikin shi yayi sanyi dole ne sai mun san wannan jama'a idan ba haka ba ko sai zama madadin mu kawo alheri sai mu kawo rudani duka ina yin ta'aliki ne akan wannan magana saboda magana cewa lalle ne malaman ahli sunna su san aƙidojin da suka taso ko suke tasowa kuma su san su ba a bakin awam ba kada malami ya bi hirar da ake a wurin shan shayi da wurin ainihin da ake buga sunuka an ce o oh, kaji wani ya ce kaza shi ko malami ya zo ya ɗauki magana daga nan ya fara raddi a zuwa ƙure shi a ce a ina wannan magana take zuru amma a'a maganar ta ilimi zai zo ya faɗa ya ce mutanen nan suna musu dangane da saukar da alkur'ani mutanen nan suna musu dangane da kaza mutanen in aka ce a ina sai ce a littafi kaza to malam mun duba ba mu gani ba kada ya ce a ba ku dai duba ba ku je ku duba sai ya ce a ku kawo haka Allah ya ce kul fa'tu bit taurati sai a zo da littafin haka zo da littafin sai a ce gashi haka nuna mai shikenan sai a ce ka gan da magani ya rage kuma me zai ce na'am na'am na'am da muna tattauna dangane da tauhidin da ke cikin kawai da sauran da su sanna na eh ashaira alwujud wal qidam sai yake nake nuna kuskuren dan ɗalibin ilimi na'am sai nake nuna kuskuren ilimi na'am sai ce a aka raini ya ce wannan abin da gani sai nake kokarin da nake bayani sai ce a ya ma kara mai wannan abin da na koya haka ne ba ta na samu littafi a aqidatul islamiyya ta jamilu jamilu eh na gane sai na ba sai na ce ka je ka duba shi ko sai ya duba yana da wata ka'ida shi malamin in dai ɗalibin ɗalibi ne wanda ya rage shi yake in yi kace mishi ne ga wani littafi zai ce ma buɗe ka har ko da sai ba za ka tsaya ba sai ya gama littafin zai ga zai fassara maka na'am kuka gama gaba kida to wannan littafin shine sanadiyar gane kuskuren da shi malam zai aha shi ma dalibin ya gane kyau to ka gani ko wannan wajen shekara bakwai zuwa takwas to ka gani Allah ya gafarta mai ina ga an ce ya rasu yan shekarun baya kaɗan ko eh eh eh Allah ya gafarta mishi to jama'a dai kun ji wannan sai malam yake cewa ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله ما لن يجي سننكما mutumin da yake da hankali da kaifin basira idan ya ga shugabanni wato shugabannin shari'a malaman sunna kenan قد ajma'u على ذم muraisiya sun haɗu a kan zargin yan muraisiya yan muraisiya ɗin su ne masu musun ayyukan Allah madaukakin sarki wato halitta Allah madaukakin sarki da ayyukan bayi misali Allah shi ya halice mu ko to ayyukan da muke aikatawa fa sai suka ce ba Allah ne ya halicci waɗannan ayyukan ba mu da muke yin su mu muka halice su don haka alherin da muke yi da sharrin da muke yi da sauransu Allah maɗaukacin sarki shi ya halicce mu mu kuma mu ne ke halittar waɗannan ayyuka to aqida ahli sunna kuma ita ce wallahu khalaqakum wa ma ta'maluna Allah shi ya halicce ku ko da abubuwan da kuke aikatawa sannan suna da da khalqul qur'ani cewa ƙur'ani ba magana Allah bace halitta ce sannan suna da ta'awulance ta'awulance to za ka ga cewa shi duk mai hankalin ya karanta don mana yana magana ne fa akan cewa idza qala ahul aqil zaki din nan shine idza ra'a al a'immata a'immatal huda idan mai hankali da basira ya ga limamai na shari'a kad ajma'u ala dhammil muraisiya sun hadu akan zargin yan aqidan muraisiya wa aktsaruhum wa kaffaruhum kuma zai ga cewa mafi yawancin su ma sun kafirta su ai dallaluhum ko kuma sun ce batattu ne wa alima anna hadha alqawl as-sari fi ha'ula'i al-muta'akhirina kuma shi mai hankali ya san cewa wannan irin magana da ke yawo a cikin waɗannan da suka zo daga baya su gazali da su ibnu atul da sauransu huwa madhhabul muraisiya shine dai madhhabin muraisiya din nan tabayyana huda liman yuridu ya hidayatahu to shirya za ta bayyana ga duk wanda Allah ke nufin shiryar da shi wala haina wala quwwata illa billah babu karfi da dabara ga kowa sai ga Allah wal fatwa ita wannan fatwa abinda ma yake nufi da ita ita ce wannan littafin da muke karantawa al fatwa al hamawiyyah al kubra la tahtamil al fi hadha babi ba za ta iya ɗaukar a shimfiɗa magana a cikin wannan babi ba wani babi yake nufi babul asma'i was sifati ma'ana za a yi magana sama sama ne wa inna ma nushiru isharatan ila mabadil umur za mu nuni ne zuwa ga matakan al'amura na farko kawai wal aqilu mai hankali da basira yasiru sai ya ci gaba da tafiya sai yanzuru yana nazari yana bincike a cikin abubuwan da muka faɗi gama kun ji yadda malamai suke faɗin yadda ake samar da ilimi shine idan aka samu malami sai ya baka ka'idoji sama sama idan kana da hankali da basira ko sai ka je sai ka faɗaɗa bincike a cikin wannan mai yiwa ma ka zo da wani binciken da shi malamin bai zo da shi ba abinda a ƙasar mu galibi ba a sani ba kenan idan malam ya karantar da kai babi dangane da alwala a cikin babin alwala ya karantar da kai ka'idoji game da asuwaki to da so ake ka je ka samu manya-manyan tafai da suka yi magana akan asuwaki sai ka je ka yi ta karatu babin asuwaki babin asuwaki babin asuwaki tabbas sai ka je ka karanto abubuwa da dama wanda shi kan shi malamin ka bai sani ba to in aka ci gaba haka daidai lokacin da za a kyankyashe ka za ka wayi gari kana da ilimi mai yawa kuma duk babin da aka zo za ka iya tashi kai magana awa ɗaya ma ba tare da ka gabatar da wani bincike na gaggawa ba a lokacin abin da ibnu taymiya yake nufi wannan littafi asali dama tambaya ce aka rubuto ala gafarta malam menene za ka ce menene kuma malamai suka ce na musulunci game da ayoyi da hadisai na sifat shine malam ya ce to wannan mukaddima ce dan gabatar a baya yanzu ne zai fara cewa game da su to abubuwan nan sai yake cewa amma fa su ma zai tattaɓo su sama sama ne amma sai yake cewa in kana da hankali da basira to ba za ka tsaya a kansu ka yi naɗi ka zama malamin tauhidi ba sai ka yi ne sai ka je ka faɗaɗa bincike to bari ku ji yadda amana take a wurin malaman salaf ibnu taymiya zai zo ya faɗa maka wasu kibda kibdan littattafai ne waɗanda kashi casa'in da tara na littattafan nan muna nan da su a makarantar nan me muke nufi kamar yadda na faɗa a baya na sake maimaitawa cewa ba ina cewa muna da su bane don alfahari ina cewa muna da su ne don ɗaliban makarantar su san muna da su su tashi su karanta su domin karanta su din shine abin da ibnu taymiya yake nufi sayan zuru tunda ya taɓo maka sama sama kai kuma sai ka je kai nazar kai bincike kai nazari kai karatu ka faɗaɗa, sai ka yi gari ka samu ilmomi masu ɗimbin yawa ina fata an gane malam ibnu taymiya Allah ya gafarta mishi yace wa kalamu salafi fi hadha al-bab mawjudun fi kutubin kaseera maganganun malamai magabata akan wannan babi wani babi babul asma'i was sifati yace yana nan an samar da shi a cikin littattafai masu yawa la yumkin an nazkura huna illa qalilan minha nan ba za mu iya faɗin littattafan nan gaba ɗayansu ba sai dai za mu ambaci kaɗan daga ciki mislu kamar kitabu sunan lillahi littafin ainihin as-sunan na allalaka'i wannan allalaka'i din nan gashi na malam ce sunan shi ɗan Hassan ɗan Mansur Ar-Razi At-Tabari Al-Lalaka'i Abul Qasim كان شافعي المذهب أولا فكه مدي مذهب شافعي يعني ومن أشهر شيوخه daga cikin manya-manyan ainihin malaman shi akwai al'imam al'isfirayini wanda yake shahararre ne cewa imam mazhabin shafi'iyya fi asrihi wa min abrazi talamizihi al-khatib al daga cikin shi kuma fitattun ɗaliban shi hibatullahi malika'i akwai khatibul bagadadi ya rasu shekarar hijira tana da sha takwas yana da littattafai da dama daga cikin tafan akwai asma'u rijali ah, sahihaini da karamatu auliya illa da kuma sharhu kitabu umar ibn al-khattab ila nasara sham da dai sauran ainihin littattafai waɗanda ainihin ya rubuta wancan littafin da muke ishara a kai cikakken sunan shi shine sharhu usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa min al kitab was sunnah wa ijma'i as-sahaba wat tabi'ina min ba'dihim muna da littattafan nan guda biyu ne jama'a abin nan biyu muke da shi akwai ta hakikin dai ahmad sa'ad hamdan wanda ya a cikin ainihin wato mujalladi hudu akwai kuma taba'a ta misra wanda ina jin taba'a misra ce kuma ka ta muka aje a wurin nan والله المستعان mun mayar da shi gida nake gani to wannan littafin da yana da kyau ɗalibai su same shi in Allah ya so kuma za mu ainihin fito da shi don ainihin a karanta shi wannan littafin na daga cikin tafan da ibnu taymiya yake mana ainihin ishara akan shi sannan sai kuma wal ibana ibn batta sai littafin al'ibana ta al'imamu ibnu batta ba al'ibana an usulid diyana ba ita kuma wannan mujalladi biyu ce juz'i hudu ita ma muna nan ainihin da ita sannan wa sunna li abi dharr al-harawi da kuma littafin a sunna na al'imamu a abi dharr al-harawi wannan ma muna da shi wal usul da kuma littafin al-usul abi umar at-talammaki na fata an gane sannan wa kalamu abi umar ibnu abdulbarri da kuma maganganun da ainihin wato ibnu abdulbarri ya rinka a cikin littafan shi su ma za su taimaka wajen a fahimci sunna wal asma'i was sifat min baihaqi da kuma littafin al asma'u was sifat na al imam al baihaqi wannan littafin al asma'u was sifat na baihaqi jama'a ina so akwai wuri na musamman wanda zan yi magana akan shi baihaqi din da kuma ainihin wannan littafin nashi wani cikin ku ya fara tambaya a kai kwanaki a isharance na dan bada amsa wato bai haƙi malami ne na sunna amma shi ma kuma yana da inda matsaloli suka shigo mishi a cikin babin ainihin aƙida to sai mun je wancan lokacin in Allah so ina so wannan littafin ku aje a cikin kwakwalwar ku za mu darasi na musamman akai kuma za mu fito da shi da tabaa din shi a nan ne za mu bayyana hakikanin surar littafin da kuma surar shi na wallafin ainihin littafin wa alaikum wa rahmatullahi a shi turkuma ne ai ba abin nan ne ba akan akan sunan ne gyare-gyare ne wurin kai haka aljauhar naqi wato kamar ta'alikat ne wurin kai akan akan sunan kubra ta al-imam al-bayhaqi din amma wannan akan al-asma'i wa sifat wa qabla zalika sai malam ibn taymiya yace kafin waɗannan littattafan akwai littafin as-sunna lit-tabarani na al-imam at-tabarani wali abu sheikh al-asbahani haka al-imam abu sheikh al-asbahani shi yana da ainihin littafi wali abi abdullahi ibn manda haka nan al-imam abi manda wali ahmad wali ahmad al-assal haka imam abu ahmad al-assal al-asbahani duk waɗannan su ma sun rubuta littafai waɗanda suke bayani dangane da aqidar salaf sai malam ce wa qabla zalika a sunna lil kafin waɗannan malaman kuma akwai littafin as-sunna na al-imam abubakar al-khallal almajirin waye almajirin imam ahmad bin hanbali wa tauhid ibn khuzaima da kuma littafin kitabu tauhid na ibn khuzaima mujalladi biyu ne duk wadannan littafan muna da shi wannan littafin ma jama'a samir yayi tahzibin shi yayi tahzibin shi kuma mun yi odar guda ɗari biyar inna ma gaskiya har yanzu ban je na ɗauko su ba don suna hannun kanin shi ne shakir a misra ko bana da na ce zan je sai da muka yi magana cewa in na je zan karba asali shine na sanya wa mata ina karantar da su shi a watan azumi a muciya tahzibu kitabit tauhid shi ya matsa magana ne dangane da hadisai da ayoyi da ke bayani akan siffa Allah madaukakin sarki a ƙashin gaskiya ban san littafi kamar shi ba daga cikin littattafan malamai magabata waɗanda suka yi bayani dangane da abin da ya shafi ainihin fassara ta ainihin ayoyi da hadisai na ainihin wato sifat da kuma raddi da yan bid'a don shi ibn khuzaima gaskiya baya musu a hankali yana dilin da su ne yana casa su ne in ji hausa yan zamani yana daka su ne zan fito muku da wannan littafin ku ɗanɗana irin maganganun shi ku ji ibn wasa kai tsaye yake faɗin su ya daka su ya ce jairai ne fitsararru ne waɗannan mutanen ba a musu da wasa kwarai da gaske wato ko jama'a duk wanda kuka ga yana ɗauka sanyi-sanyi da yan a ko labarin su yake ji a littafi yake karanta su idan har ka taba combat da su kun taɓa zama gaba da gaba in ka za ka yi magana a kansu kai kana magana ne da mutanen da ka san su ina fata an gane duk wanda ka je yana cewa haba ai kai malami in yan fashi suka tare ka kai musu nasiha ka dawo musu ayoyi labarin yan fashi ya ji in da kuma ta yana cewa in dai kai malami ne yan fashi suka tare ka kai musu nasiha ni ba sai ga sun tuba eh rashin nasiha ne rashin nasiha ne dole ba da shi ina jin a fim ga yan fashi wa kalamu abul abbas ibn surajin da kuma maganganun da al-imamu abul abbas ibn surajin yayi alal على da kuma littafin لتافن الرد alal الجهمية li jama'ati na tarin malamai da yawa saboda littafin arraddu alal jami'a jama'a ina jin komo muna da kusan wajen guda biyar don haka na ciro muku guda biyu kawai ga wannan arraddu alal jami'a na shi al usman ibn sa'id ad-darimi din dai ina fata an gane kun ga wannan bugun shi ne sannan ma wannan wani bugun shi ne sannan ga kuma arraddu alal jami'a nawa na ainihin wato ibn manda ina fata an gane to jahmawa sun sha raddu imamu ahmad ma ya musu ar-raddu alal jahmiya imamu bukhari ma ar-raddu alal jahmiya akwai littafin anan in sani ba ko an sauke shi nan kasa ne shi nan kun gani shi khalqu af'al al-ibad wa radd ala al wa ashab at-ta'til al-imam al-bukhari to duk waɗannan littattafai ne waɗanda ibnu taymiya yake cewa mai hankali ya dawo ya ƙara ilimi a cikinsu to abinda yadda za ka ɗaukar wa kanka wato waɗannan tafan kakka tara su sai su ruɗa ka a gaban ka yau ka ce ka karanta wannan gobe ka duba sai ka ruɗe sannan sai ka rinka danganta maganganu zuwa ga waɗanda ba su suka su ba in ka tara su ka shirya su sai ka ɗauki guda ɗaya sai ka gama karance shi tsaf kuka damu ko nan da wata nawa ne don gobe aka ce za a busa ƙaho gaggawa ka me za ta yi in kuma aka ce shekara ɗari za ka yi to da za ka bi a hankali ba don haka ka bi a hankali in ka gama da wannan sai ka aje shi sai ka ɗauko wannan ka karanta shi in ka gama sai ka aje shi in ka gama sai ka aje shi littafan suna nan jama'a wallahi al'azim ba wai kuri da kirari ba muna da waɗannan littattafan jama'a kanta guda kanta guda jama'a sun fi guda ɗari ashe kun ga hikimar ita ce me. sanda wane ya ɗauki wannan yake karanta sai wannan ya ɗau wannan yana karanta wancan ya ɗau wannan yana karanta wancan ya ɗau wannan ina gama sai wancan ya ɗau wannan wannan ya ɗau wannan duk da aka samu shekara biyu ɗaliban da suka cancanta su karanta sun karance su da. na fata an gani Allah madaukakin sarki ya taimake mu aikin aiki ne amma yana buƙatar dole sai an sa basira a cikin shi sai mana yake cewa wa qabla zalika as-sunna li abdullahi to kafin waɗannan kuma gaba ɗaya akwai littafin as-sunna wadda al'imamu abdullahi ya rubuta wannan littafin as-sunna jama'a gashi nan nazo mana da ainihin wato misalin ta don ku gani kitabu sunna ɗan gidan imamu ahmad ibn hanbal ya rubuta ta ga wannan ce الدكتور محمد ابن سعيد ابن سالم القحطاني shi ya rubuta shi ya tahqiqin ta aswan mujalladi biyu ce ina fata an gane sun da sun gabata sai dai akwai hadisan da bai gama takharijin ba a ƙarshe ya da haka buga haka na ga ta samu wani abokin su Samuel wani professor ne Dr. Basim Jawabira shi kuma sai ɗauka sai sake ta haƙiƙin da takarijin ta gaba ɗaya a mujallabi biyu to duk waɗannan mu suke jira fa mu karanta sannan ga littafin sunna nawa na al-imam al-marwazi wanda ainihin wato salim ya zauna ya ta haƙiƙin ta duk waɗannan tafan cewa a je a yi nazari a cikin su sannan ga littafin al-ihtisam bil kitabi was sunna nawa na al-imam al-mubajjal ahmad ibn nasar al-khuzai da kuma kitabu sunna na marwazi din nan da yancan ga su nan a haɗe nan aka hada aka buga su sannan akwai sharhu sunna ta al'allamatul barbahari duka wannan kaɗan ne fa abin da ya zo murmi nake abin aikin da zai kare ba ina faɗa mana ne sharhi akan magana ibnu taymiya da yake mai hankali sai ya je ya ƙara nazari ya ƙara bincike ina fata an gane sai yake cewa ya sunna li abubakar ibn al-asram littafin sunna na al-imam abubakar dan asram ya sunna li hanbal da kuma littafin sunna ta al-imam eh, abu ali hanbal ibn ishaqa ibn hanbal ash-shaybani dan gidan babban imam ahmad ne dan haka zaka ji sunan kamar yayi daya dan gidan babban imam ahmad ne ina fata an gane sannan sai yake cewa ya lil maryabi wal marruzi haka nan sunna ta al-imam al-marruzi ita ce wadda na gabatar muku Wani ibn abi dauda as-sajistani haka nan ibn abi dauda as-sajistani shine wannan littafin shi da muke faɗi aqida ina fata an gane al-ha'iyya to gashi nan dai malam yake cewa wal ibn abi shayba haka nan ibn abi shayba shi yana da kitabus sunna sannan wa sunna li abi bakr ibn abi asim da sunna ta ibn abi asim ita ce waccan wa kitabur radd ala al-jahmiyya da kuma littafin arrabi alal jami'a ne abdullahi ibn muhammad al-ja'ashi shaykh al-bukhari malami imam al-bukhari ma ya rubuta arrabi alal jami'a wa kitabu khalqi af'al ibad da kuma littafin khalqi af'al ibad li abi abdullah al-bukhari na al abu abdullah al-bukhari shine dai wannan din wanda ainihin na gabatar muku jama'a wannan littafin khalqi af'al ibad wannan littafin jama'a wato ya wuce ta kira shi bomb da yan bid'a sai dai ka kira shi makamin ƙare dangi nuclear weapon ne wato abin da ya sa wannan yana ƙare duka dangogin bid'a ne gaba ɗaya ba wai bid'a halkul qur'ani ba dukkan nau'o'in ɗan bid'a gaba ɗaya imam bukhari ya saka shi a faifai ya rinka sa taɓarya yana dangata su ina fata an gane saboda haka wannan littafin jama'a ana buƙatar a karanta shi kuma imam bukhari yana yana kawowa da isnadin shi ne Allah madaukakin sarki ya taimaka misalin sai yake cewa da kitabun radd alal jahmiya da kuma littafin ar-radd alal jahmiya na Usman ibn Sa'id al-Darimi wanda muka gabatar wa kalamu Abdul Aziz al-Makki da littafin da maganganun da al-Imam Abdul Aziz al-Makki yayi sahib al-haida ne littafin al-haida wannan littafin ma muna da shi wannan littafin yana daga cikin tafan da aka yi rikici rikici mai tsanani akan dangane da tabbatar da shi ita haida din muqabala ce aka yi tsakanin ainihin abdulaziz da bishir a gaban sarki ma'amud to abin da ya faru mutumin da ya ruwaito ta mutumin banza imamu zahabi a cikin littafin eh, ba siyar ba eh, min zana na itidal ya tabbatar da cewa wannan mutum makaryaci ne ko kuma ninkari ne to shi kadai ya ruwaito ta to malaman hadisi ba sa karɓanta kenan domin tafarrada biha kazib to sai malamin mu'allim nasirin faqihi wanda mu ya karantar da mu littafin tun daga farko har ƙarshe don ya yi ta hakikin littafin sai ya ce shi ya samo wa littafin wani isnadi amma da malaman hadisi suka duba sai suka dubi wannan isnadin mutaba'a ce amma mutaba'a kafira ba wani isnadi bane isnadin ɗaya ne don suna tutsewa tun kafin a kai ga wancan matsayacin ma kaga matsala ta faru ne don haka wannan abu ishaƙa al-huwawi albani da yazo yana magana kan wannan abin da shi profesa Ali Nasir Fakihi yayi sai ke cewa ina fatan profesa ya sake nazari wannan a ce kasura don haka ba za ta isar da dangane da sake tabbatar da littafin yake ina fatan dai malamin ya sake bincike sake dubawa ali nasirin biyan shekara ashirin ya karantar da wannan littafin 1990 to matsalar tun lokacin da na sami waɗancan kasusuwa na abu ishaq na yi iyakacin ƙoƙarin in haɗu da ainihin ali nasirin fakiri wallahi abin ya gagara da yanzu ya dora karanta a jami'ar islamiyya don ya manyanta to nadiran dai akan samu lokaci lokaci yakan ainihin wato zo yana karantawa a masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ƙarƙashin wannan na yi ƙoƙarin Sadiya da shi Sadiya ta gagara to daga ƙarshe dai ina fatar Allah madaukakin sarki ya sa dai a samar da ita wannan alhaida din amma in ka karanta ta za ka ga irin yadda malamin sunna ya nasara akan malamin bid'a amma daga cikin tambayin da abu ishaq al-huwaini ya zangare da su a ƙarshen muƙabalar shi ainihin wato sarki ma'amun ya rinka nuna cewa sadakta ya abdulaziz sadakta ya abdulaziz duk abin da ka faɗa gaskiya ne ya nuna cewa abdulaziz ya yi nasara kan bishir to amma tambayar me yasa bayan ya gaskata shi ya dawo kuma ya ci gaba da yada wannan aƙida kuma ya ci gaba da azabtar da malaman sunna waɗanda suka yarda da aƙida Abdulaziz wannan na daga cikin tambayar yadda ni na samar mata amsa cewa ta iya yiwa in ba ta tabbata kenan wannan muqabala ta faru to littafin haida din shi yake da muqabala idan ta tabbata an yi muƙabalar to ni na ganin abin zai iya yiwa kamar da ya faru da sarki Kisra sarki Kisra lokacin da aka kira su Abu Sufyan ai ya nuna ya gamsu da duk abubuwan da aka bashi labari game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma da yaga cewa in ya bi abin zai yi asarar mulkin shi fa ya dawo kuma ya kafirce ya dawo har ya yi fada da sahabbai a ƙarƙashin wannan ta iya ya sarki ma'amun ya gamsu a lokacin amma daga baya sai ga kuma wannan gamsuwar za ta ja mishi matsala kamar da dama daga cikin sarakuna a yanzu akwai sarakunan da zaka ga sai sun karɓi sunna gadan gadan idan suka tafi suka tafi suka tafi sai su ga cewa riko da sunnan nan ɗari bisa ɗari to zai ja musu wata matsala a wurin gwamnoninsu ko wurin shugabannin ƙasa ko kuma wurin wasu wurare da suke ɗan samun wasu abubuwa ko kuma zai ja musu barazanar su rasa kujerar mulkinsu da sai ga ya dawo ya sassauta ba dan koyi ba saboda mu ya san gaskiya amma kuma san mulkin ya rinjaye shi haka ta kan ainihin iya faruwa ina ne yake cewa kalamu abdul aziz al-makki sahibul haida to amma gaskiya akwai wani abu a nan ni da na fara gamsuwa da shi shine ibn taymiya gogaggen malami ne yana da wahala ga ibn taymiya ya tafi akan wani hadisi wanda daga ƙarshe za ga hadisin da isi ne har ibn taymiya ya yarda da littafin nan da wannan muqabala da waɗannan maganganun na aziz to akwai ƙanshin gaskiyar ingancin wannan ainihin muqabala din wallahu alam wannan wata magana ce da yi ina fata an gano Allah ya maka sai malam yake cewa wa kalamu abdul aziz al makki sahibul haida fi raddi ala al jahmiya da maganganun da ainihin wato littafin wa yake da suna abdul aziz al makki ne littafin haida game da raddin da yawa jahmawa ina fata an gane gashi mai yaman ta hakikin ma ya tattauna wannan mas'alar yake ce amma nisbatul kitabi ila al muallif abdul aziz al makki fa laysa mawdi al ittifaq dangane da danganta littafin zuwa ga mai littafin shi alhaida din yace malamai kansu bai haɗu kan haka ba قال الذهبي yace fa zahabi yashakku fi nisbati alkitabi ilayhi zahabi yana shakkar danganta littafin ga abdul aziz wa yaqulu yace lam yasah isnadul haida ilayhi isnadin haida bai inganta ba zuwa ga al-imam abdul aziz sai yace fa ka'annahu yudi alayhi kamar ma dai kirkirin littafin aka aka danganta mishi wallahu a'lam Allah shi yafi sanin daidai sai ya ce ya fi kuri ala zalika sujji sujji kuma sai da bayan zahabi akan haka baina ma najidul khatib al-baghdadi yayin da khatib al-baghdadi wa kaza ibn hajar da ibn hajar su kuma nasabal kitaba ilayhi su kuma kai tsaye sun danganta littafin wa jazana bi zalika kuma kai tsaye suka danganta littafin babu wata tantama wa aidan ibn al-imad al-hanbali nan ibn al-imad al-hanbali imamat na الإمام ابن munazara da المناظرة بإسناده في kitabin الإبانة radda alal jahmiya sai ainihin wato yace to ibnu batta shi da ya tashi sai da ya kwarari wannan muqabala ma gaba ɗayanta to ina ya samo ta a wannan littafin ya samo ta kaga shi na yana nuna kamar ya amintu da ita kenan ko kun fahimci wannan sai ya ce wa qad naqala ash-shaykh min hadha al-kitab kaseeran ibnu taymiya da kanshi ya dibe ganganu a cikin wannan littafin wa nasabahu ila mu'allifihi kuma ya rinka danganta waɗannan maganganu zuwa ga ainihin mai littafin in biro ce ka duba littafin dar'u ta'arud al-aqal wa naqal da su ga shi wa qad radda jamil ko sulaiba fi tahqiqihi li haida ala man shakkaka fi nisbatiha ila al-mu'allif wa intasara li dhalika malamin da yazo ya sake tahqiqin littafin daga baya wani mai suna ainihin jamil sulaiqa shi ya tabbatar da ingancin littafin zuwa ga Abdulaziz kuma ya yi rabbi zuwa ga duk waɗanda suke shakka akan haka Allah ya kiyaye <laughs> kun dai ji jama'a waɗannan na son kusan menene ake ciki a duniyar ilimi yanzu wannan magana ma ya kamata ka tabbata ka tashi kai bincike akan ta dube ta a cikin littafin Nizamul Itidal mujallad na biyu shashi na 690 da da tabaqatu shafi'iyya a mujallar na ɗan shafi na 266 da tarihu bagdad a mujalladi na goma shafi na 449 da littafin tahzibu tahzib mujalladi na shirin shafi na 364 da shafaratu zahab mujalladi na biyu shafi na 95 waɗannan tafan dukkan su muna da su insha Allah ta'ala sai ka tafi sai karanta sai ka kai kuma ka samu ina ne ba ka samu natsuwa akai Allah ya taimaka gaskiya ni ma kan na dan ji gamsuwa zuwa ga ingancin danganta littafin zuwa ga abdulaziz saboda waɗancan dalilan da na faɗi cewa irin su ibnu taymiya sun amintu da littafan da irin su ainihin wato ibnu hajar da makarantarsu waɗanda sun zo mutu akhirina ne tare da cewa akwai maganganu da kuma imamu zahabi wanda mun yi ishara a kansu Allah ya taimaka malai cewa kalamu nu'aym ibnu hammadi da maganganun nu'aym dan hammad al-khuzai وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم دمك من تنسو وقبل هؤلاء كافٍ دي وأنما أقوم بغدمين بريك ما تتكرر ذات المزعي أكي نا عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة بوأنس أبو بي أبي دداما ودن أنا بقات دك كرن تاسو domin ka tattara ka samu complete reference ka samu cikakkiyar hujja akan ne akan waɗannan ayoyi da hadisai da kuma rabbobi da malamai suka musu ina son ku gane abin da ibnu taymiya yake so yi mana anan shine yana so ne ya nuna maka malami in dai na sunna ne baya ruwan masdar baya in da ya karanto abu kai ma ka je ka karanta ne ya Allah ya maka wata baya wadda shi bai mishi ba a cikin wannan abu dan haka yake gaya maka ga littafin da baka karanta da sauransu sai ce inda na nuna ad-dala'il samiyya wal aqliyya ma la yattasi'u hadha yake ko a wurinmu mu muna da ainihin dalilai waɗanda suke na saurare ne wato ayoyi da hadisai da za a kawo da kuma dalilai na hankali waɗanda wannan ɓangaren wato wannan littafin na hamawiya bai isa na a ambace su ba wa ana a'lamu ni dinnan ina sane da cewa annal mutakallimina su fa ɗan ilmul kalam dinnan lahum shubuhatun mawjuda suna da shubuhohin su waɗanda suke a hannunsu dan kar ka dauka yau da san suna da shugabanni ne, mu ba ma kiran su hujjoji sai dai muna cewa suna da shugabanni lakin la yumkin dhikru hasi al fatiha ba zai wa ambaci duk waɗannan shugabannin su a cikin wannan fatiha ba faman nazara fiha wa arada idanata ma zakaruhu min ashba fa innahu yasir malam yace wanda ya nazari a cikin wannan ainihin wato fatawa yake neman bayyana ko kuma bayyana abubuwan da muka ambata na daga ainihin shigohin to san cewa gaskiya mun ambaci yan kaɗan ne abin da ibn taymiya yake nufi a nan kun fahimta ibn taymiya ya yi hasashen wasu abubuwa ne don ka aji a ce iyakacin waɗannan yan maganganun da ya faɗa fa iyakacin su ne hujjojin da shi yake ganin su ne dalilan ne sai malam ibn taymiya yake cewa a'a wanda ya kalli wannan fatawa to zai ga cewa kaɗan ne daga yin da muka kawo amma in ya je karanta manyan manyan dafan su to zai ga shubuhohin nasu gaba daya don ibn tumiya ya nuna maka abin da ya faɗi a nan na ba su ba cin abubuwan da ya sani ba kenan ai kun ga daga baya da suka tsogalo shi da ya tashi ya kwararo hujjojin nasu gaba ɗaya rabbi a wajen mujalladi goma sha ɗaya shine jawabu a jawabu fatwa jawabu shubahul la al-masriya al-fatwa al al-kubra wato jawabul misriyina amsar da ya bayyana wa yan misra akan shigohin da suka kwararo game da wannan littafin a nan ne ibn tumiya ya zage kwandiyar shi ya magana a akai wato malamai suna da wasu ɗabi'u, idan baka saba mu'amala da malamai da wata ran sai malamai su kai ka su baro ka kai kana ɗan tsako misali Nasiru Dinul Albani a cikin littafin shi mai suna Hijabul Mar'atul musulma, da sai magana game da fuskan mata da matsayin buɗe fuskar mata da saɓanin malamai duk sai maganganun sama-sama wasu 'yan bana bakwai sai suka koma suna ganin cewa an cin hujjojin ma da ya sani kenan da suka tsogalo shi da ya zo ya zage kwandiyar shi ya yi jama'a kun san me yasa muƙaddimar sabon bugu na hijabin mar'a din sai aka yayi gari ita muƙaddimar ta fi asalin littafin girma ita muƙaddimar da ake tattaunawa akan matsalar fuska al'aura ce ko da al'aura ba sai ta yi gari ta fi littafin girma eh hijabul mar'atul musulma ai ina dauko da abin yake da ya ga cewa in aka buga a haka to ai muƙaddimar ma ta fi littafin girma don ta kai littafin ɗaya rabi to sai ce abin da za a yi bari a buga ita muƙaddimar daban ya sa mata suna daban sannan shi littafin a sake mai sabon dubu shi ma a canza mai suna shi littafin ya da sunan shi ya koma jilbabul mar'atul musulma shi kuma a ita kuma muqaddima ya sa mata ar-raddul muslim raddi ne dini raddi da dini dini haka yazo ya tattauna waɗannan matsaloli to amin wanda yake wawa ne in ya dan karanta abin da ke cikin hijabul mar'a sai ta iya hujjojin kenan wasu da suka karanta wannan littafin sai suka ce iyakar hujjojin ibn taymiya kenan kuma madanganin namu ma na kalamu da ya kawo iya abin da ya kawo kenan ai mu muna da hujjoji fiye da wannan to zai zo cikin wancan jawabin nashi a nan ne sai zai gane ashe ibn taymiya ya san abin da ba su sani ba a cikin aƙidojin nasu an ce daga wannan lokaci ne da damar su suka ringa dawa makarantar shi suna karatu a wurin shi ba don sun yarda da shi ba sai don kai ɗan aƙida ka gane a aƙida ta kama akwai wani babu wanda kai baka san shi don ka wurin ibnu jami'a sai ka je shi amma kuma shi zai kawo shi ne yin raddin to kai da yake batacce ne sai ka rike batan ka tafi ina batan kun gane Allah ya kiyaye sai ke cewa wa idza kana aslu hadhihi al-maqala makalatu ya yace idan ya zama asalin wannan aqida wato wannan magana maganar yatsi da ayoyi da ke magana dangane da sifofi wa ta'wil da kuma wannan aqida ko magana ta ta'awilin ayoyi ma'khudan an talamizatul mushrikin asalin ta an ciro ta ne daga almajiran mushrikai wasabi'ina da sabi'awa wal yahudu da kuma yahudawa fa kaifa tatibu nafsu mu'min dan Allah yaya za ta daɗi a ran mu'min in ya zama asalin aqidar nan kamar yadda muka ji a karatuttukan da suka gabata an ɗibo asalin aqidar nan ne daga almajiran mushrikai da sabi'awa masu bautar rana da wata da taurari da yahudawa da suka canza littattafan Allah tsakani da Allah ta yaya za a yi wannan magana ta zama tana da daɗi a cikin zukatan mu'minai bal nafsu aqilin kai yaya ma za a yi a ce waɗannan maganganu suna da daɗi ainihin wato a cikin ainihin wato zuciyar duk wani mai hankali an yi aku da subla ha'ula'il maghdubi alaihim a ce ainihin a sami musulmi mai hankali ko mu'mini mai hankali ko kuma mai hankali na ya kama ainihin wato hanyoyin waɗancan da Allah ya fushi a kansu waddalina da hanyoyin waɗancan da suke batattu ya yada a sabilan ladina an ana alaihim ya rabu da hanyar waɗanda Allah ya ni'ima من النبيين والصديقين والشهداء na daga cikin annabawa da manzanni da siddiqai da shuhada da bayan Allah na gari yanke mutum zai kama wannan hanya ba zai yi ba jama'a wannan shine ainihin ƙarshen muƙaddimar littafin sai yau ne aka zo ƙarshen muƙaddimar fa karatun littafin zai fara daga inda yace faslin na fata haka ne ana ko inda yace summal qawlu shamil fi jami'i hadha babi an yusafa Allah bima wasafa bihi nafsahu aw bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama wa bima wasafahu bihi as-sabiqun al-awwalun la yatajawazu al-qur'ana wal haditha jama'a kun ji idan kun gane wannan jama'a karatutukan da muka yi a baya malam ibnu taymiya ya yi su ne gaba ɗaya don su zama sharar fage da kuma shimfiɗa wadda wannan shimfiɗa za ta ainihin wato gamsar da kai akan amsar da zai zo ya bayar sai ya ce rabewa gaba ga wata gaba wadda malam zai fara bayani dangane da ƙa'ida da ake bi a fahimci ayoyi da hadisai dangane da sifat malam ibnu taymiya yake cewa thumma hadha thumma shamil fi jami'i hadha al-bab sannan kuma maganar da take ita ce shamila mai gamsarwa yadda take tattaro komai a cikin ainihin wato wannan babi wato babin da ke magana game da siffofin Allah da wasu suka zo a cikin alkur'ani da hadisi to ga ka'idar an yi safallahu bima ya safa bihi nafsahu a siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kanshi au bima wa safahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi ko kuma a siffanta shi da abin da manzon shi ya siffanta shi da shi wa bima wasafahu bihi sabiquna al-awwaluna a kuma siffanta shi da abin da sahabban nan da suka shiga addinin musulunci da farko suka siffanta shi da shi la yutajawazu al-qur'an wal hadith kar a sake a ƙetare alƙur'ani da hadisi wajen siffanta Allah kar a sake a ƙetare ƙur'ani da hadisi wajen faɗawa wa Allah wani suna daga cikin sunaye قال الإمام أحمد رضي الله عنه إمام أحمد الله يرضى شيئا لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه ba a siffanta Allah sai da abin da ya siffanta kanshi da shi au bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam ko kuma a siffanta shi da abin da manzon shi siffanta shi da shi la yutajawazul qur'anu wal hadith ba a ketara alqur'ani da hadisi wa madhhabus salaf yadda mazhabin magabata yake annahum yasifuna Allah bima wasafa bihi nafsuhu suna siffanta Allah ne da siffofin da ya siffanta kanshi da shi wa bima wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam kuma suna siffanta Allah ne da abin da manzon shi ya siffanta shi da shi. min ghairi tahawushin ba tare da sun sauya wata siffa da Allah ya faɗi da wata ba Allah maɗaukacin sarki ya ce lahi, to ba za su ce lahi ba sai su faɗi kamar yadda Allah ya faɗi wala ta'atulin ba kuma tare da ta'atul ba ta'atul shine ya tsawa wa mu'attala ta'atul attala shine ya watsar wato gaba ɗaya a ce Allah ba shi da sitta ma wannan kuma raddi ne ga mu'tazilawa wa min ghairi takyifin ba kuma tare da kaifantawa ba cewa ga yadda siffar take wala tamthilin ba kuma tare da buga misali ba wannan kuma mushabbiha kenan akwai kuma waɗanda in suka tashi sun ce yadin kayadi rijilin ka rijili muzulin ka muzuli, waɗannan su ne mushabbiha to kar a wa Allah haka kar a ainihin kamanta Allah maɗaukacin sarki da wani kar kuma a kwatanta kar a ce ku dubi yadda yake sauka ka sauka daga kan tebur zuwa ɗansa ka ce haka Allah yake ka kaifanta ba a yin haka ba a misaltawa ka ce irin nawa ne ko kamar nawa ne shabbahawa Wani alamu to mu ahlus sunna mun san anna ma wusifa bihi min zalika haqqun dukkan abubuwan da ake siffanta Allah da shi na ayoyi da hadisai gaskiya ne laisa shi bughazun babu ainihin wato faɗin magana ba tare da nufin abin da take ɗauke da shi ba wala ahaji sannan kuma babu ainihin ahaji abin da ake nufi da ahaji shi ainihin wato malam ya fassara yake mukhalafatul lafzi mukhalafatul ma'ana lil lafzi abin da ma'anar take ɗauke da shi saɓanin abin da lafazin yake ɗauke da shi misali ka ce musa dutse ne musa dutse ne yanzu dutse din nan da kace me kake nufi kana nufin Musa dutse ne me kake nufi yana da ƙarfi to ba tare da irin wannan ba duk abin da muka ce in aka ce Allah yana da hannu hannun ake nufi ba ƙarfi ba in aka ce Allah zai zo ana nufin zai zo din ba ana nufin al'amarin shi zai zo ba shi da kanshi zai zo ina fata an gane sai malam yake cewa ban ma'anahu yu'rafu min haythu yu'rafu maqsudul mutakallim bi kalamihi ma'anar irin waɗannan ana ainihin wato sanin su ne ta yadda ake sanin manufar mai magana in yana magana shi yanzu dan Allah idan wani ya zo yana magana ɗanka ne sai ka ce mishi wane eh, tafi ka share kofar gida tsakani da Allah mai ɗanka yake fahimta kofar gidanka zai taɓa fahimta kana nufin ya je ya share kofar gidan sarki ba iya fahimta sai dai ya wata ƙarina ashe a ƙarƙashin haka kamar yadda mai magana in yana magana mai sauraron shi yana fahimtar shi ne a haka ba tare da wasu ma'anoyin da ko to hakan ana sauraron ayoyi da hadisai da ke siffanta Allah haka ake fahimtar su sai ce lafiya ma idza kana al-mutakallim a'lam al-khalqi bima yaqulu musamman ma ya zama shine maganar shine mafi kowa sanin wanda yake magana akan shi kamar annabi yana magana game da Allah annabi yace kowa sanin Allah to yaushe annabi zai magana game da Allah kace ba haka abin yake ba yadda kai ka fahimta haka kake so a dauka wa asfaha al-khalqi bayani al sannan kuma shine mafi ainihin wato fasaha na halittu wajen bayanin ilimi shi annabi sallallahu alaihi wasallam wa ansaha al-khalqi fi bayani wa ta'rif sannan manzo Allah shi kowa nasiha cikin halittu game da bayanin abin da Allah ya aiko shi bayyana da kuma sanin abin da Allah madaukakin sarki ke neman da ya sanar wa dalala manzo Allah shi kowa iya nuna abin da ake neman ainihi game da shi yal irshad manzo Allah shi yafi kowa iya ainihin wato jagorancin mutane ya dora su da abin da ainihin ake so a kai zuwa ga ainihin gane shi wa huwa subhanahu ma zalika laysa kamithlihi shay'un muna masu faɗin waɗannan ayoyin da hadisan amma fa muna cewa Allah madaukakin sarki babu wani wanda yake irin shi ne la fi nafsihi muqaddasa ba game da ainihin wato ran shi ba mai tsarki almazkura bi asma'ihi wa sifatihi waɗanda aka ambata da sunayen shi da siffofin shi ma'ana da shi zatin kan shi Allah bai kama da kowa ba wajen sunayen shi da siffofin shi wala a fa'alihi haka kuma wajen ayyukan Allah maɗaukakin sarki ayyukan shi ba su kama da na kowa ba kama ya tayaqqanu kama yutayaqqanu anna subhanahu lahu zatul haqiqa kamar yadda yake kuma wajibi ne a samu yaqini cewa Allah yana da zati na haƙiƙa jama'a me ake nufi da zati ne da hausa jiki ake nufi ana nufin Allah yana da jiki jiki na haƙiƙa amma jikin nan da aka ce na haqiqa ana nufin jiki amma ba jiki kuma irin na halitta ba amma dai yana da jiki ko kun fahimta jama'a yawa abin da ake nufi da jiki kowa ya san jiki ko ai ta ga kai kanka yanzu jikinka jiki ne motar ka ma kuma tana da jiki amma duk suna ɗaya ne amma ba iri ɗaya ba ne to Allah maɗaukakin sarki yana da jiki jikin da ya dace da shi shine zati don haka Allah maɗaukakin sarki yana da jiki jiki na haƙiƙa sai ke cewa walahu af'alun haƙiƙa kuma Allah yana da ainihin ayyuka ayyuka na haƙiƙa daga cikin ayyukan shine samar da mu aikin shi ne da samar da wannan halitta ta duniya saka zalika to kamar haka kuma lahu sifatun haqiqa Allah yana da siffofi na haƙiƙa kamar hannu da ƙafa da ido duk yana da su a bisa haƙiƙanin yadda kaji ji waɗannan sunaye suke ido a matsayin ido ƙafa a matsayin ƙafa amma ba tare da kwatanta kafan nan da idon nan da hannun da na halittu ba amma akwai wani abu da yake da shi wannan abin sunan shi ido siffa ce wadda ta kaɗaitu gare shi ina fata an gane wani ya laisa ka mislihi shay'un amma fa duk da mun ce yana da siffofi yana da haƙiƙar in ainihin wato jiki yana da haƙiƙanin siffofi ba kamar komai yake ba la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi Allah bai kama da kowa ba a wajen jikin shi da wajen siffofin shi da wajen ayyukan shi wa kullu ma aujaba naqsan aw hudusan fa inna Allah munazzahun anhu haqiqatan duk wani abu da zai sanya na kasa ga Allah ko kuma ya nuna cewa Allah fararre ne ko Allah samanne ne da ba shi daga baya ya samu to tabbas Allah ya tsarkaku daga irin wannan ainihin kasa ko kuma faruwa haƙiƙanin tsarkakuwa fa innahu subhanahu mustahiqqun lil kamali domin Allah ya cancanci duk wata cika Allah zai la ghayata fawqaha wanda yake babu wata makura bayanta cika ta ƙarshe kat to Allah ya kai ta wa yamtanu alaihi alhudus kuma Allah madaukakin sarki ba zai yi a ce shi hadis bane daga baya ya faru limtina il adam alaihi saboda ba zai yi kuma daga baya a ce babu Allah ba ka'idar guda ɗaya ce duk abin da ya samu to za a rasa shi duk abin da ake rasa shi dalili ne akan fararre ne to tunda Allah ba fararre bane ko to ba za a rasa shi ba tunda ba za a waye gari wata ran a rasa Allah ba ko to ba fararre bane su ma yake cewa wastilzamul ah, hudusi ko sabiqul adam ga maganar ma lazimta faruwa to dole zai zama rashin ta ya gabace ta ya liftiqarin ah, ko ya liftiqarin muhdath ila muhdisin sannan kuma duk abin da ya zama fararre ne to yana da buƙatuwa zuwa ga wanda ya farar da shi in ka ce Allah fararre ne akwai wanda ya fara shi kenan to akwai wani wanda Allah yake da bukata a wurin shi kenan to Allah ya tsarkaka akan haka wa min wujudi wujudihi bi nafsihi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki shi ya samar da kanshi da kanshi shi da kanshi da kanshi haka yake babu wani wanda ya samar da shi wa mazhabu salaf bayna at-ta'til wa bayna at-tamthili fala yumassiluna sifatullahi bi sifati khalqihi manhabin magabata yana tsakanin wasar da siffofin Allah ne magabata ba sa watsarwa sannan kuma yana tsakanin masu buga misali su magabata sun yadda ba su karyata ba to kuma su magabata sun yi imani ba sa kwatantawa sai malam yake cewa nuna sifatin lahi da sifati khalqihi ba sa siffanta ainihin wato siffofin Allah da siffofin halittun shi kama la za na zatahu bi ta khalqihi kama yadda ba sa ainihin wato siffanta zatin Allah da zatin ainihin halittun shi wala yanfuna anhu ma wasafa na sahu? kuma salaf ba sa korewa Allah duk abin da ya korewa kanshi ina fata an gane eh? duk abin da ya siffanta kanshi da shi salaf ba sa kore mishi za su siffanta shi da shi ay yasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi sallam. salaf ba sa kore duk abin da manzon shi siffanta shi da shi sai su ainihin tabbatar duk abin da manzo ya tabbatar su tabbatar abin da ya kore su kore don haka sayu'attiluna asma'ahul husna balle a ce sun salaf sun zo ainihin wato suna kore ko kuma suna rusa siffofa wato sunayen Allah kyawawa wa sifatihul ula da ainihin wato siffofin Allah maɗaukacin sarki salaf ba sa yin haka wa yuharrifuna al-kalima an mawadihi balle a ce salaf suna karkatar da magana daga idda ta zo idan Allah ya ce yadu ka ce kuya to ka zama ka dauki aqidar yahudawa kai ma ka zama yuharrifuna al-kalima an mawadihi wa yulhiduna shi asma'ihi balle ya zama suna karkacewa game da sunayen Allah ga abin da Allah ya faɗi Allah ya ce yana sauka kai kuma in sai ka ce a'a ba sauka ake nufi da saukar da rahama ina fata an gane wa ayatihi da kuma ainihin ayoyin Allah sai malam ya yace wa kullu wahidin min firaqai at-ta'til wa at fa huwa jami'un bayna wa malam yace dukkan kungiyoyin guda biyu da masu watsi da ainihin wato siffofin Allah da kuma waɗanda suka yarda da siffofin Allah amma suka koma suna kwatanta Allah da nakasassun halittu ko kuma da halittu waɗanda su halittu nakasassu ne to sai ka samu sun tattare bid'ar ta'atuli da tamsil wato ku duba idan tsoron kwatanta Allah da wata siffa na ƙasa ta sa kace siffofin na ƙarya ne to za a same ka daga ƙarshe kuma ka zo kana kwatanta Allah da wasu siffofi na naƙasa ɗin idan kuma kai kuma tsoron ƙaryatawar ne ya sa ka yadda har ka kai kana kwatantawa to kuma za a same ka ta wani wurin ka koma kana ƙaryatawa wannan magana sai ka yi nazari da kyau za ka gane lallai ibnu taymiya yana da zurfin fahimta wato akwai abubuwan da suke lawazi idan ka gudu ta nan sai su haɗu da kai a can in ka gudu ta can sai ku haɗe a can gurin duk sanda baka ɗauki aƙidar zaman lafiya ba ita ce aƙidar sunna to duk abin da ka kaucewa sai kaga ka fada shi a can bari muku misali yanzu an ce yadullahi hannun Allah sai ka ce a'a sai aka ce me yasa sai ka ce a ce Allah yana da hannu ai halittu ma suna da hannu to a ce Allah yana da hannu ai an siffanta Allah da siffa irin ta halittu kenan sai a ce mun ji abin da kace yanzu ya kace so a fassara yadullahi sai ce abin da nake so a fassara yadullahi ƙuyatun lahi sai na ce to ne sallama ƙuyatun lahi eh to a dawo abin da ka tsorata me ka ji tsoro zai ce kamanta Allah da siffofin halittu sai ce halittu ba su da siffar ƙarfi yake suna da sai ce ka gani to ya za a yi kenan yanzu ashe ya yadda Allah yana da yabo kaga ya tabbatar amma kuma in ya zo siffantawa in ya zo imani da cewa Allah yana da yabo din nan to ya kai cewa buga misali kai ya ce yadin ka yadi kai ya buga misali kai ya kai fanta kai a'a ya ce ya yadda Allah yana da hannu amma ba zai siffanta ba ba zai kuma kwatanta ba to wannan ita ce zaman lafiya to duk wata aƙida da ta kama saɓanin wannan saboda tsoron ta'atul ko to za ka fara ta'atulin ta wani wurin domin lokacin da kake cewa kai ba ka yadda a siffanta Allah da waccan siffar ba eh to a daidai wannan lokacin kana watsar da wannan siffar kenan ko to kuma kana jajibo wata wadda ba ita ce ta dace a kwatanta shi da shi ba ta kaga kana tabbatar da wani abu ko to a daidai wannan lokacin kuma sai a samu to can kuma da Allah ya ce kaza nan ma kuma sai ka sake kawar da wannan abu sai zama abin ne da kake ta tsoron shi kake ta haɗuwa da shi jama'a ko kun fahimci wannan da kyau misalin wannan ka ɗauke shi da kyau ka ɗauki wannan kyakkyawan misali, kifi ne kifi jama'a sai aka sa ainihin yarfi net sai aka kama shi da ya tare zai gudu sai biyan nan raga ta tare shi to daga jikin wannan bangon raga da ya hangi waccan bangon ragar saboda nisa sai bai ga raga a wurin ba sai ke ganin wannan wurin hanya ce sai ta a guje zai gudu yana zuwa can mai zai gani zai sake haduwa duk abin da ya gudanya nan shi zai sake haduwa da shi to ku ɗauki wannan ne misalin da yan a suke samun kansu ashe me yafi zaman lafiya ga titi ya bari kawai a biya soya shi kai shi ke inda haka ba zai karar da karfin shi a ƙarshe kuma dai abin da yake tsoron sai ya faru don haka abin da yafi zaman lafiya ga musulmi ya yi imani da duk wata siffa da aka faɗi kada ya wahala kada ya wahalar kawai shi kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu na wa alaikum salam eh eh dubi inda magana ta fara yastilzamul hudusi eh sabiquhu al-adam eh sabaqahu al-adam lazimta wa Allah fariya eh lazimta wa Allah fariya to rashi na ainihin gabatar shi idan ka ce Allah fararre ne kafin ya faru din menene shi ma'adun ne kaji na ɗaya ya listiqarul muhdas haka kuma buƙatar da wanda aka farar da shi yake da ita ila muhdisin zuwa ga wanda ya farar da shi yanzu mu nan ya farar da mu Allah to muna da buƙatar shi don ka ce Allah fararre ne to akwai wanda ya farar da shi ko to yanzu a fakaice kana cewa Allah yana da bukata ga wani kenan sannan wali wujudu wujudihi bi nafsihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh subhanahu ko ta'ala sai ce kuma haka kuma saboda tabbacin samuwar wato tabbacin kasantuwar Allah da kanshi wato na tabbatar da cewa to kuma tabbataccen ne na har abada kamar yadda tabbatar da cewa samuwa ne samanne ne yana tabbatar da cewa ba ba shi ko to tabbatar da cewa tabbas akwai shi dama katin katin ko to wannan kuma laziminta ne tabbatar da cewa zai ci gaba da ɗorewa dindindin kenan ne ɗaya lazimin ɗaya ne in ka yadda Allah ba ma akwai shi babu san da ya faru to kenan ko ka faɗi ko baka faɗi ba ka yadda kenan Allah zai ɗore haka ba ƙarke in kuma ka yadda Allah fararre ne to kenan ko ka faɗa ko baka faɗa ba kana cewa ƙararre ne a da kafin faruwar kuma nan gaba zai ƙare lazumin maganganun kenan to za mu ainihin saurara mu na'am a'a ai duba a babin siffa malamai suka ce babin siffantawa yana da faɗi nan yanzu magana ce tunda magana ce garin magana aka kai da siffantawa wannan babu laifi amma in ka kira shi da alwujudu a matsayin cewa alwujudu din matsayin suna ne gare shi to nan matsala ta faru sai tana da dalili amma kana nufin cewa wannan samuwa siffa ce gare shi to wannan malamai suka ce babin da Allah yana da faɗi domin abin da ake nufi da siffantawa shine ne bayani to kaga duk abin da aka ce ka yi bayanin shi in ka tashi bayani wasu kalmomi za su shigo wanda babu a cikin asalin shi wanda su ne za su taimaka a gano shi ina fata an gane na'am na'am malam Eh. Eh, lagazin wato da lagaz da a hajizu yana ɗaukar ma'ana ɗaya shine ka faɗi maganar da a zahirinta ba haka kake nufi ba su ai mu'attila ko kuma mutakallimin alghaz ne a cikinsu wato Allah yana faɗin su ne amma ba haka yake nufi ba su ne suke gano ma'anarsu don haka in aka ce Allah zai zo a ranar alkiyama sai su ce a'a ya ya'ati amru rabbika amru rabbika to amru rabbika din nan sai ce asalin ma'ana haka take to in ka ce musu ya ja'a rabbuka sai ce a annan lagazin ne wato abinda Allah ya faɗi din ba haka yake nufi ba kamar yadda kai ma kakan faɗi magana wani lokacin ba haka ke nufi ba kamar yadda muka ce a baya ka ce Musa dutse me kake nufi Musa mai ƙarfi ashe yanzu wannan lagaz ne a haji ne na'am نعم eh eh ƙarfi a'a wato ko karka manta waccan ka'idar da aka ce kowanne za ka same shi a cikinsu amma wannan da ka buga misali da shi ta harif ne shi ta afil ne a ce Allah zai zo ka ce ba zai zo ba a ce kamar ka ce ba zai zo ba shine wato ka watsar ma da maganar gaba daya shine abbala bi irin mu'abbala rijiyar da aka yi watsi da ita ita ce aqida ta aƙida ta Harif kuma shine yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi Allah ya ce kaza kai kuma in ka tashi sai ka cire wannan abin sai ka ɗora wani sai ka ce shi ne fassarar shi a halin fa wancan din an fahimta da ba a fahimta ba garin kwatance ka zo kana bayani shine yanzu misali idan mutane suka ce menene assalamu menene assalamu sai ce a ah, assalamu assalam ai an san me ake nufi da assalamu kawai amma in ba su gane assalamu ba sai ka ɗauko ta kalma ka aje a wurin ka ganin ba nufin ta harishi ba ne kana nufin fassarawa ne don su gane don haka ta'atulu ya tsarwa ta harisi kuma kawo wani madadin wani na'am na'am malam bismillah siffa tsakanin siffa sam'iyya da khabariya ganin su su ne waɗannan suna ba da labarin gaɓoɓin jiki ne ba a ɗazunin yi magana cewa Allah yana da zati ba yana da jiki to a jikin sai a ce hannu sai a ce ƙafa sai a ce ido kaga waɗannan menene ne gaɓoɓi ne na jikin ta fahimta waɗannan gaɓoɓi su ne imani da su ko kuma su ne ake kira asifat alkhabariya wato asifatu lati ta tukhbiru an zati ka fahimta asifatu sam'iyya kuma su ne siffofin da ana jin su ne kawai ba a iya ganin su a zahirin zati ko daga halittu yanzu misali a cikinta akwai magana kana ji kana gani kana ɗanɗano kana jin wari da ƙarni yanzu waɗannan siffofin muna iya ganin su ba na iya ganin su to shi yasa sai malamai suke kiran su as-sifat as-sam'iyya na'am eh eh eh nawar ya tattauna matsala a cikin littafin al-azkar cewa Allah ya mantar da ni idan ka na danganta wannan magana ne asali zuwa ga cewa Allah shi ya halicce ka shi kuma yake halitta duk wani aikin ka a wannan babin babu laifi amma asalin abin da yake faruwa galibin mantuwa galibi kamar da alaccan muka faɗi takan zama sharri ne to sai aka gaba daidai bane ka danganta sharri zuwa ga Allah sai ka ce shedan ya mantar da ni shi ne qur'ani ya isharawa ma an sanihu illa shaitan na'am sannan ku karanta sai da sabiq a cikin sunna ya tattauna mas'ala ita ma na'am eh taro daga farkon shi kaji Allah alaihi wasallam Allah yana da suna casa'in da tara sai ƙara fassara maka ya ce ɗari ba ɗaya eh, eh, wanda ya san su ya ihsa'in su ne ya san su keke da keke ne ma'ana sa'i ba cewa ba ya san su keke da keke zai shiga aljanna eh, sai sai ce shi Allah witiri ne wato ɗaya ne kuma yana son duk abin da yake guda ɗaya ne ko kuma mara na eh? eh, a ba cewa ne hadda cewa fassara sa da hadda ba daidai ba ne fassara na aha aha eh eh wato yau wato bari ka ji ka ji wannan hadisi daga gaji ko to sahihi ne bukhari ya rawaito shi to za ka samu wata riwaya ne sai ta lissafa sunayen ita riwayar da ta siffanta sunayen da ake sa yara na cewa Allahu Ar-Rahman ita ce bata tabbata ba amma shi wannan hadisi ya tabbata to yanzu sai ka tambaya ina sunayen sai ce tafi ka neme su a Qur'ani usaimin a cikin littafin shi qawaidul musla da ya zo ya yi kokarin tattare su amma yake shi